Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa. A yau, maza ina ɗauke muku da wannan ingantaccen magani. A baya na yi maganganu akan mazan da suke idan suna saduwa da iyalinsu ba sa daɗewa a kai wasu sun gaji wasu kuma sun kawo. Akwai magunguna da yawa da na siyar. wanda na ce muku idan har ka kai baka kai tsawon awa ɗaya ba za mu iya biyan ka kuɗinka har yau ba mu samu ƙorafi ba daga wasu mutanen saboda mun san buƙata ta biya magani kuma yayi aiki to a yau ina ɗauke muku da wanda ya fi wancan ma inganci wannan ya fi wancan ƙarfi idan kuka yi amfani da wannan mai gida sai ka dinga sai uwar gidanka ta dinga shi maka albarka wannan maganin namu ingantaccen magani ne wanda idan ka yi amfani da shi da yardar ubangiji za ka samu biyan bukata kirim ne na shafawa ne in allah ya yarda sai ka yi awa ɗaya cif kana saduwa da iyalinka cikin jin daɗi da walwala da annashuwa don haka ka garzayo ko ki garzayo domin sai ma mijinki ko kuma miji ka siya don buƙatar kanka wanda insha Allah in dai kai wannan amfani da wannan magani shine ake faɗin kwalliya ta biya kuɗin sabulu to da yardar Allah idan kai amfani da wannan magani namu zaka ga haske fiye da yadda baka tunani ita kanta iyalinka da kanta sai ta dinga gode maka saboda wannan magani yana matuƙar amfani sosai sai ka jarraba zaka tabbatar da hakan